Hausawa mazaunan garin Oka babban birnin jihar Anambra sun tofa albarkacin bakin su ga zaben gwamna wanda za a gudanar a jihar gobe. Cike da fatan alkhairi waɗanda na samu zantawa da su da safiyar yau sun bayyana cewa. Sunana Lawali Ibrahim daga jihar Sokoto. Fatan alheri da nake ina son wannan zaben da za a yi a yi shi lafiya a kare lafiya. Wanda Allah ya ba to kada kowa ya jayayya da ikon Allah a bar masa yin Allah ne. Ina Sama'ila Abdullahi Oka Tafida Allah ubangiji ya gwana mana wannan zabe da za a yi Allah gwana mana shi kariya da lafiya. abinda muka so mu fatan dai mu ba fatan Allah ubangiji ya sa mai rabo ya samu sa'a eh zaka kada kuriya ko dan kada kuriya guri Allah guda sunana Salisu mai agogo abinda zan ce ni sai dai gobe zaben gobe Allah ya so Allah ya ba mu rabo sa'a wanda Allah ya ba muna goyon baya Allah ya tabbata mu da alheri sunana Sabi Aliyu Sokoto Ilera Local Government to wannan zabe ya tafi ubangiji Allah ya gada mu da wuciya ce lafiya Allah ya taimake mu da alkhairin da a ciki ne Allah ya ba mu mai rabo kuma Allah ya ba mu sa'a ni ne Habibu Dawuda ubangiji Allah ya kai mu gobe irin da kai lami lafiya lafiya wannan zaɓe ubangiji Allah ya ba mai rabo sa'a ubangiji Allah ya ba shi adalcin rika talakawan za ka kada kuriya go a yadda aka yan Allah ya da zan kada kuriya Habibu daga Alambara ka muna ma zalon alheri wannan zaben ubangiji Allah ya sa wani lafiya kuma akwai tsaro sosai Allah ubangiji ya sa wani lafiya shine muna fata alheri sunana Abdul Hadi da bai muna son ubangiji Allah shi nuna mana safi lafiya idan Allah ya nuna mana wannan zaben muna son ubangiji Allah ya nuna mana an yi shi lafiya an kare lafiya wanda Allah ya sa ya ci ubangiji Allah shi ba shi ikon zama da jama'a shi ba shi ikon adalci akan wannan zaben alhamdulillah to da zaben gobe zaka kada zan kada yan Allah so yarda zan kada ta ga wanda nake ra'ayi cikin jam'iyyu talatin da biyu da suka shiga yakin neman zaben alamomi na nuna cewa zaben zai fi kasancewa tsakanin jam'iyyun Abga da PDP da kuma APC a yayin da jam'iyyun PPA da UPP na motsa cewa har yanzu da su a cikin lamarin yanzu dai kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da zaɓen gobe mr solomon shoebi na ci gaba da tabbatarwa al'ummar ƙasar cewa a shirye hukumar take ganin cewa ta gudanar da zaɓe na gari bayan ita rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta riga ta lashi takobin isar da tsaro a dukkanin sassan jihar kusan mutane miliyan biyu da dubu ɗari da sittin ne suka yi rajistar kaɗa kuri'a a zaɓen amma yanzu dai ana zaman zulumi a yankin onitsha inda 'yan ƙungiyar ipob da ke fafutukar ɓallewa daga Najeriya na ci gaba da yada barazanar hana zaben alphonsus okorigwe muryar amurka daga oka najeriya